يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a masu kallon mu a wannan gidan talabijin na wisal hausa tv muna muku mara balale a wannan shiri namu na dausayin alkur'ani shiri da yake tattaunawa akan wasu muhimman al'amura da suka shafi alkur'ani mai girma a tare da ni a yau kamar yadda muka saba akwai malam musa suleiman wanda shine kusan bakonmu na dindindin a wannan shiri da yake gudanar gabatar mana da bayanai masu mahimmanci kuma masu fa'ida akan alkur'ani mai girma malam musa muna maka mara balale zuwa wannan shiri namu na dosin alkur'ani assalamu alaikum warahmatullah mara balale alaikum salam to kamar yadda muka saba a yau gaba ta farko da zamu fara da ita a cikin wannan shiri namu ita ce bayani akan saukar alkur'ani mai girma kamar yadda muka sani an bi wasu matakai wurin saukar da alkur'ani mai girma akan manzan allah sallallahu alaihi wasallam to malam musa za mu sokawa masu kallonmu takaitaccen bayani akan matakan da aka bi wurin saukar alkur'ani ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki muna gode mushi muna neman taimakon shi muna neman gafarar shi lalle duk wanda allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda allah ya batar da shi batacce ne ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabin rahama annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma manzansa ne bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda dan uwa malam ahmad mai gabatar da bayani da shimfiɗa ya riga ya magana a yau cikin ikon allah abinda za mu tattauna a kan shi shine nuzulul qur'an ma'ana sauka alqur'ani mai girma da irin matakai da aka bi gurin sauka alkur'ani mai girma kai tsaye wannan abin da ya shafi saukan alkur'ani malamai na ilimin alkur'ani mai girma a cikin littattafansu shahararru sun yi bayanai daban-daban a kan irin waɗannan matakai da aka bi idan muka duba littafin alburhan fi ulumil qur'an na imam azzarkashi ya kawo bayani gamsashe haka imamu suyuti jalaluddin abdurrahman ibn abubakar shi ma ya kawo bayani akan haka haka littafai na magabata waɗanda kafin waɗannan irin su murshidul wajiz na abu shama da irin su jamalul qurra wa kamalul ikra na asakawi duk sun kawo bayani akan wannan a takaice abubuwan da waɗannan malamai suka faɗi shine sun yi duba zuwa ga ayoyi na alkur'ani mai girma da suke magana akan sauka alkur'anin daga ciki allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin suratu albakara a tsakankanin ayoyi da ke bayani kan hukunci na azumi da sauransu allah yake cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan wata ne da aka saukar da alkur'ani mai girma alkur'anin nan domin ya zama shiriya ga mutane domin kuma ya kasance ya dauke da ya kasance domin ya dauke da bayanai muhimmai na daga gaskiya da shiriya da kuma rarrabewa tsakanin abin da yake halal ne da ba halal ba da kuma karya da gaskiya har zuwa ƙarshen aya kaga wannan ayar a takaice take nuna mana alkur'ani ya sauka a cikin watan ramadan to sai dai a wane lokaci ne ko a wane dare ne ko a wane rana ne wannan alkur'anin ya sauka to shi dama alkur'ani in kana ɗaukan shi yakan fassara kanshi a mafi yawancin lokuta in kaga wata aya a nan ta zama mujmala ma'ana a takaice sai kaga a wani guri an yi bayaninta sai allah a wani guri yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka a cikin suratul dukhan kenan lalle mun saukar da alkur'ani a cikin wani dare mai albarka mai tarin albarka har ila yau za ka yi cewa wani dare ne wannan sai wata aya take cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr ma'ana wannan daren mai albarka wannan wato dare da aka saukar alkur'ani a cikin watan azumi shine lailatul qadr a nan a cikin shi aka saukar da alkur'ani mai girma kaga inda za a iya hada ayoyin kenan da karshe mu gano cewa a daren lailatul qadr ne aka saukar da alkur'ani mai girma kuma dare ne mai tarin albarka kamar yadda muka sani kamar yadda wato ita aya cikin bakara ta ayyana watan da aka saukar da alkur'ani ita kuma aya cikin duhan ta bayyana cewa an saukar da shi qur'anin a wani dare mai albarka amma ba a faɗi wani dare ba ne ita kuma wannan ayar ta mm. cikin suratul qadar mm. sai ta bayyana mana shi wannan daren aka ambace shi da sunan shi sosai wannan abu haka yake kun ga matakai matakai kenan mm. daga nan har zuwa nan har zuwa can da ƙarshe da muka haɗa ayoyin ga baki ɗaya mm. duk sai muka fahimci inda aka dosa to bayan haka bayan mun gane lokaci da wata da dare da aka saukar da wannan alkur'ani mai girma abin da malamai suka tattauna a kai kuma shine saukan nan da aka yi ma alkur'ani guda nawa ne shi ma wannan abu ne wanda yake sun ɗau lokaci suna bayani a kan shi sun yi bayanai daban-daban wasu suke cewa saukar da alkur'anin nan ai ana nufin an fara saukar da shi a watan ramadan ne ma'ana an fara saukar da shi daga nan kuma ya ta sauka haka suka ɗau ayar suka fassara wani juzu'i aka saukar aka fara saukarwa a watan ramadan ah. sauran kuma suka yi ta bi hmm. wasu kuma daga cikinsu suka ce a'a an fara saukar da shi ne saukarwa guda ɗaya jumlatan wahida ma'ana sauka ɗaya ga baki ɗayan shi hmm. ya fara sauka a wannan daren daga baya kuma sai ya ci gaba da sauka ɗaya bayan ɗaya amma saukan da ya ci gaba da yi ɗaya bayan ɗaya shi ma ɗin a cikin wata ramadan din ne tun da hadisi ingantacce ya tabbata cewa wahayi na farko ya zo ne a cikin wannan wata na ramadan wasu kuma suka ce a'a da ake nufi kamar sha'abi kenan amir a shaabi wanda yake daga cikin tabi'ai ne kuma daga cikin manyan malaman tafsiri ne da hadisi da sauransu yake cewa a'a a nashi ra'ayin a shi alkur'ani mai girma ya sauka ne a cikin shekaru wato 23 kafin ma a fara saukar da shi a cikin tsawon shekaru 23 ana saukar da wani yanki a tsaya a ci gaba saukar wani yanki a tsaya sannan da ƙarshe aka zo aka fara saukar da shi so kaga a takaice idan muka zo muka duba wannan tabbas ba zai yiwu a iya haɗa su dukansu ba dole ne a zaɓi guda ɗaya wanda yake kuma akwai dalilai da suke karfafa cewa shi din haka yake ma'ana a zaɓo zance mafi inganci wanda yake shine mafi inganci a cikinsu to zance mafi inganci a cikin waɗannan maganganu shine maganar cewa an fara saukar da shi lokaci ɗaya mm. a cikin lailatul qadri ma'ana an fara saukar da shi gabaki ɗaya gaba ɗayan shi daga baya kuma aka zo aka dinga saukar da shi daki-daki yanki-yanki gwargwadon buƙatar ɗan adam to kaga kenan sai ka ɗau ma'anar inna anzalnahu fi lailatul qadri cewa so kashi lokaci ɗaya saboda kalmar inzal da tanzil suna da bambanci idan aka ce inzal ana nufin abu ya sauka lokaci ɗaya inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shahr ramadan alladhi unzila kaga shi ma inzal ne kaga lokaci ɗaya kenan to amma kuma saukan shi daki daki ɗaya bayan ɗaya wannan daga baya ne kaga kenan sauka biyu ne kenan akwai sauka lokaci ɗaya da kuma saukan shi ɗaya bayan ɗaya abin da zai nuna maka cewa saukan shi ɗaya bayan ɗaya ba amfani da karmar inzal ba shine inda alamarkin sarki yake cewa tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil nadhira sarki ya tabbata ga Allah albarkan shi sun yawaita Allah nan da ya saukar da wannan littafi alfurkan ga bawan shi ya sassaukar ma'ana ba lokaci ɗaya ba sannan idan ka duba Allah maɗaukin sarki ke wani nunazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sassaukarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka ne da kuma rahama ga mu'minai so kaga waɗannan ayoyi lallai sun nuna haka sannan kuma ga wani athari ingantacce wanda malamai na ulumul qur'an sun kawo shi daga dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mushi yadda wanda yake kuma riga mun san kiman shi a wannan fanni wanda yake wato makaranci ne kuma mai fasara ga alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a yake cewa Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini sannan ka sanar da shi ilimin fasaran alkur'ani yake cewa yadda abun yake hmm. sai da aka fara saukar da alkur'ani lokaci ɗaya a cikin daren lailatul qadr ga baki ɗayan shi Allah ya riga ya san abubuwan da ake bukata da abubuwan da za a tambaya da komai na shari'a da hukunce-hukunce ya saukar da shi lokaci ɗaya sannan daga baya aka zo aka saukar da shi yanki-yanki lokaci-lokaci gwargwadon buƙatar mutane gwargwadon buƙatar mabiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gwargwadon bukata na raddi da ansa da za a bayar ga mushrikai masu kokarin Faɗa da addinin musulunci sai ya ce wannan da ya sauka lokaci zuwa lokaci ya sauka ne a tsawon shekara 23 manzo ya yi shekara 13 a makka kafin ya hijira da ya dawo madina sai ya yi shekara goma ya rasu alkur'ani ya gama sauka daga ciki akwai hikima da malamai suke faɗi na sauka alkur'ani wato jumlatan wahidan wato lokaci ɗaya da kuma saukar shi a gutsitsire a yayyanke na farko suke cewa ya yi kama da yanayin saukar sauran littafai na cewa ya sauka lokaci ɗaya don wa'ancan su maɗin sun sauka lokaci ɗaya ne irin su attaura da sauransu kaga ya yi kama da shi a nan sai kuma ya zo ya sauka daki-daki to wannan kuma sai zama na wani sharaf wani kima ne kuma wani daraja ne wanda alkur'ani yake banta da shi fiye da waɗancan littafai ya yi daidai da su ta wancan janibi sannan kuma ya zo ya fi su ta wannan fuska daga cikin malamai na ulumul qur'an abu shama a cikin littafin shi na al wajiz yake cewa sauka alkur'ani mai girma lokaci daya ga ma'aiki sallallahu sallam akwai hikima a cikin shi mai girma wannan hikimar kuwa ita ce ma'aiki sallallahu sallam an nuna girma da daraja na al'ummar shi a gaban mala'iku da ke cikin sammai ta yadda aka zo aka saukar da alkur'anin zuwa baitul izza dukkansu sun san cewa ko wani abu babba ya kusa faruwa ma'ana an kusa aiko wani fiyayyen annabi sannan ga wata fiyayyen al'umma kenan akwai darajantawa da kuma karramawa da girmamawa ga al'umma manzo sallallahu sallam da kuma mabiyan shi an fahimci wannan ko to wannan shine bayanin da yayi sannan kuma sai ya ce akan hikima na'am kafin mu ci gaba da jin waɗannan hikimomi da kake kawo mana akan bayani akan hikimar sokar alkur'ani a ainihin wato a karkashe ba jumla ba za mu dan dasa aya a nan mu je hutun rabin lokaci jama'a masu kallon mu za mu dasa aya a nan saboda haka kakkui nisa muna dawowa nan ba da dadewa ba to manzo alaihi wasallam Allah ya aiko shi a lokaci da ake takama ake tunkaho da ilimi na balaga da fasaha sallallahu alaihi cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairun ku shine wanda ya karanci alqur'ani kuma ya karanta ma'ana Allah madaukakin sarki yana son in ana karatun alkur'ani a kyautata murya a yi shi da kyakkyawan sauti a alkur'ani yana waraka hadda cututtuka na zuci wanda yake zuciyar nan dama ita ce mutum manzo sallah suna ke cewa a cikin jiki akwai wata tsoka wanda in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ma ya ɓaci أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ما سكلم barkanmu da dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci idan ba ku manta ba kafin mu tafi wannan hutu malam musa yana mana bayani akan hikimar wato sokar da alkur'ani mai girma a jumlace lokaci ɗaya zuwa a baitul izzati malam musa na ga alama kafin mu tafi wannan hutun lokaci a wani tambihi da kake so ka yi a kan ƙarƙashin wannan gaba da muke tattaunawa a kai alhamdulillah salatu wasalamu ala rasulillah Eh, lallai tambihin da na so na yi shine akwai wani mazhabi ko wani ra'ayi na wasu malamai har ila yau ƙarƙashin wancan bayanin da muka yi mm. na cewa malamai sun samu wasu ra'ayoyi da fahimta daban-daban a kan yanayin saukan alkur'ani ko so nawa ne mm. bayan mu riga mun ji waɗancan ra'ayoyi da kuma hujjoji mm. da kuma wanda muka bayyana shi a matsayin shine ya fi zama daidai saboda shine ya fi ƙarfin dalilai so akwai kuma wani ra'ayi wanda yake za mu iya cewa kamar ra'ayi na hudu ne wanda wasu daga cikin malamai sukan yi jam'i su hada shi tare da wannan da muka rinjayar din dan bambancin da yake cikin wannan ra'ayi da wancan shine irin masu wannan fahimtar suna ganin cewa alkur'ani ya sauka za a iya cewa kaman sauka ne kaman guda uku haka suka ce da farko akwai saukar shi zuwa lauhul mahfuz suka ɗau wannan cewa ai sauka ne shi kan shi saboda allah maɗaukin sarki yana cewa bal huwa ƙur'anun majid fi lauhin mahfuz lallai shi alƙur'ani ne mai daraja mai albarka wanda yake tabbace a lauh a lauhul mahfuz wanda yake mu riga mun sani wannan lauhul mahfuz ɗin kamar yadda muke ji wani allo ne ko kuma wani guri ne da allah ya tattali dukkan wasu ilmomi na abubuwan da za su faru tun daga farkon duniya har ƙarshe da sauransu a ciki alkur'ani shi ma yana wannan guri suka ce ai shi ma nan ɗin kamar wani nau'i ne na sauka kenan wannan na farko kenan sannan kuma sai saukar shi jumla ɗaya sannan kuma sai saukan shi daki-daki ɗaya bayan ɗaya so kaga wannan shi ma ɗin za mu iya ɗaukan shi wani ra'ayi du da yake idan muka hada shi da wancan ra'ayin sai mu ya daukan cewa shi lauhul mahfuz dama yana nan a matsayin shi gurin da komai yake nan to amma abin da ya shafi sauka kai tsaye in za mu ɗauki ayoyi ne da suke bayani karara a fili da kalmar inzal ko tanzil to lallai za mu ba su kaso mafi tsoka ko mafi galibin ma kasan ya kasance a ɓangaren saukan nan guda biyu ne sauka lokaci ɗaya da kuma sauka daki-daki amma kafin mu ci gaba da musa zan so ka ƙara ma masu kallon mu bayani akan abin da ka ambata na sokar da alkur'ani da aka yi a jumlace zuwa baitul izzati me ake nufi da baitul izzati na'am shi baitul izzatin nan wani guri ne wanda yake kamar yadda muka ji gida amma a saman duniya ta ɗaya za mu iya cewa sama'ud duniya mm. saman duniya wadda muke gani ko kuma mu ce wadda dai ba za mu ce muna ganinta ba tun da wannan ita ce wanda yake ta ɗaya yauwa wanda yake matakai da ake bi na sama ita ce wacce za a fara kaiwa gare ta kafin sauran hmm. saboda haka kasantuwar za a saukar da wani alƙur'anin zuwa duniya hmm. sai kasance an saukar da shi zuwa wannan gurin wanda yake daga nan kuma sai zuwa ga wato duniya zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake a isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki zuwa ga bayan Allah hmm. ma'ana wannan baitul izzan nan a sama ta ɗaya yake kenan wannan shine a takaice to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi abu na gaba da zamu tattauna akan shi ko kuma da zamu su malam Musa ya yi mana bayani akan shi cikin wannan shiri namu na yau shine kamar yadda muka ji a bayani cewa bayan an saukar da alkur'ani mai girma a jumlace lokaci ɗaya zuwa baitul izzati an ci gaba da saukar da shi kuma daki-daki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon bukata gwargwadon kuma wato wasu al'amura da suke tasowa waɗanda ake buƙatar a saukar da alkur'ani mai girma don yi bayani akan waɗannan al'amura malam musa za mu so mu ji hikimomin da suka sa allah subhanahu wataala ya rika saukar da alkur'ani daki daki bayan an saukar da shi a jumlace alhamdulillahi daga cikin hikimomi na saukar da alkur'ani mai girma daki daki yanki yanki lokaci bayan lokaci lallai akwai hikimomi masu tarin yawa a ciki daga ciki akwai abin da ya shafi tabbatar da zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ƙarfafa shi akan isar da wannan saƙo ba don komi ba idan muka dubi wato mutane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kiransu zuwa ga addini na musulunci za mu ga mutane ne waɗanda yake akwai masu taurin kai matuƙa wanda yake suna gani suna kan bauta na gumaka suna gani wannan ai daidai ne wannan gumakan za su yi musu wani iso su musu wani taimako zuwa gurin allah haka da sauransu wasu hujjoji na banza da suke kawowa ya kasance ma akwai ta'annuti da cutarwa haka da sauransu mm. to sauka alkur'ani daki-daki yanki-yanki a cikin shi akwai haƙurtar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wani rarrashi haka da rarrashi gare shi da kula da al'amarin shi da tuna mushi cewa wannan aiki da yake yi ba shi ne ya fara ba kuma wannan cutarwa ba shi aka fara yi mawa ba an yi ma wasu annabawa da manzanni kafin shi saboda haka ya yi haƙuri shi yasa za ka ga lokaci bayan lokaci sai a kawo ƙissa ta wannan annabi a kawo ƙissa ta wancan annabi duka don a haƙurtar a rarrashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauki surori da suke ɗauke da tarihi da kissa na annaba da manzannin Allah misali ka ɗauki suratu hud wanda an buɗe ta da kissa ta annabi nuh mm. aka zo aka ɗauko annabi hud aka ɗauko annabi musa annabi shu'aib duk an yi ta yi a cikin wannan sura a tsakiya ana kissar annabi nuhu don ka fahimci hikima na sauka alkur'ani daki-daki da sauransu sai Allah yake cewa ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر Allah yake cewa wannan abin da muke saukan maka labarai ne da suka faku na gaibi kai da mutanenka ba ku san su ba kafin alkur'anin nan saboda haka ka yi haƙuri kaga ana haƙurtar da maki sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗeba kewa ya ce mushi ƙarshen al'amari dai aƙiba ga masu tsoron Allah ne sannan a ƙarshen suran har ila yau allah ya ƙara nuna ma'anar wannan abin ya ƙara jaddada ya ƙara fitowa da shi fili ya ce wa kullum na ƙusu alaika min an ba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak yake cewa duk fa wannan labarurruka da muke kawo maka ɗaya bayan ɗaya da suka gabata a cikin wannan sura da ma sauran surori muna kawo maka ne don mu ƙarfafa zuciyarka linu bihi fu'adak dan mu karfafa zuciyarka kamar yadda yake a cikin suratu al-furqan kadhalika linu bihi fu'adak har zuwa karshen aya mm. sanan daga cikin hikimomi akwai abin da ya shafi tahaddi wal ijaz ma'ana a nuna cewa wannan alkur'anin an kalubalanci mutane su kawo irin shi kuma a gajiyar da su cewa ba za su iya baɗin saboda kila idan aka saukar da shi lokaci daya an riga an gama komai kenan mm. za su ce ai shi kenan an riga an gama komai dama ba a so mu yi nazari mm, ba a ba su dama ba yauwa ba a ba mu dama ba mm. to amma da ya kasance ya sauka daki daki lokaci bayan lokaci kuma ga dan tazara tsakani wannan ayar misali ta zo ta sauka ta ce su kawo duka qur'ani sun kasa aka ci gaba da wasu hukunce hukunce da sauransu aka kawo musu cewa su kawo surori goma suka kasa aka zo madina aka ce su kawo sura ɗaya abubuwa da duk matakai da aka bi suka ƙara mm, kamar da yadda kamar na bayani cikin yawa a wancan darasi da ya wuce wannan haka yake mm. so akwai al'amari na nuna ijaz na alkur'ani mai girma na cewa alkur'ani ya buwaye kowa nuna kasancewa shi wani gagar koyo yawwa gagar eh, koyo wanda yake babu wanda zai iya da shi sai aka dinga saukar da shi daki daki don a basu lokaci a basu dama in za su iya haɗa ƙarfi ko su nemi taimakon wani su yi hakan amma suka kasa kaga wannan hikima ne daga cikin saukan shi ɗaya bayan ɗaya sai kuma abin da ya shafi sauƙaƙe haddan alƙur'ani har ila wannan yana daga cikin hikima na saukan alƙur'ani yanki yanki kuma daki daki idan aka ce an saukar da shi lokaci ɗaya kuma ana so a haddace shi kuma a yi aiki da shi hankalinka zai nuna maka cewa lallai aikin nan zai zama da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa in ji hausawa to sai kasance an saukar da shi lokaci-lokaci sai ka ga aya ta sauka aya biyu aya biyar aya goma irin haka lokaci bayan lokaci ta yadda ma'aiki sallallahu sallam zai zo ya karantar da sahabbai masu rubutawa su rubuta masu haddacewa su haddace hmm. sannan shi kan shi yana haddacewa a wannan lokutan haka da sauransu wancan lokacin yadda rubutun yake da wahala yawwa rubutun ana yin shi ne akan alluna akan allo da ganye da itace da sauransu fatin dabbobi da sauransu to ka gani to kaga abin zai zama akwai eh, wahala sosai cikin hikimomin Allah da kuma manufa da yake da ita hmm. ta sauƙaƙawa bayan shi sai kasance ya saukar da shi daki-daki a hankali a hankali ta hmm. yadda kaga ko ba komi an samu daman kula da dukkan wannan matsaloli ta yadda ba za a ci karo da su ba wannan shi ma yana daga cikin hikima na saukan alkur'ani ɗaya bayan ɗaya kuma har ila yau yana tarbiyyantar da mu mu kanmu a irin rayuwarmu ta yau dinnan nan mm. musamman wanda yake so ya karanci alkur'ani ko ya aiki da shi ko ya yi amfani da shi gurin tarbiyya wanda yake wannan dama wajibi ne mu yi haka a rayuwarmu to za mu ɗau irin wannan salo da aka bi da alkur'ani mu ga yanayin matakai an fara da wannan an zo wancan an yi kaza mu ma mu yi kokarin ɗabbaka irin haka domin al'amuran mu su tafi da kyau kamar yadda ya kamata sannan daga cikin hikimomi na saukan alkur'ani daki daki yanki yanki akwai lura da yanayi da kuma abun da mutane suke bukata saboda menene wani tambaya ne zai zo yayi a ce yas'alunaka anil khamri al maisir yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil jibali tambayoyi dai ga sunan daban-daban so ga sai Allah ya saukar da shi yadda zai dace da tambayoyi da bukatu na mutane lokaci bayan lokaci sannan ya saukar da shi yadda zai dace da tarbiyyantar da mutane akan barin wani mummunan aiki ko kuma sifantuwa da wani kyakkyawan aiki kasantuwar mutane ne waɗanda yake sun ɗan saba da waɗansu abubuwa sai kasance sakon nan ya zo musu lokaci ɗaya a zuwa ɗauke su daga kan shi abu ne mai matukar wahala musamman abin da suke ganin sun gaje shi tun iyaye da kakanni to ka gani to abu ne wanda yake yana da wahala mm. cikin hikiman Allah Madaukakin sarki sai ya dinga bin su a hankali a hankali misali guda ɗaya da zamu kawo a nan mm. shine al'amarin giya da yadda aka haramta ta da farko aya ta zo a suratun hali. allah maɗaukin sarki yake cewa wamin wamin samaratin na khili tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana allah ya kawo irin amfani da yake cikin wannan bishiya na dabino mm. wanda laraba a wancan lokaci suna wato yin abin da yake irin su nabiz mm. wanda yake za a zo a jika kamar abin da ya shafi dabino ko inabi haka da sauransu domin a yi abin sha to amma daga nan kuma waɗansu ɗin sukan bar shi yadda zai iya jirkita ya canja ya zama wani abu kaman na giya da ake sha mm. sai aka ba su labarin wannan a matsayin ai ni'ima ne gare su dama mm. tunda dama suratul nahali in ka duba dama akwai malaman da suke cewa daga cikin sunayenta akwai suratun ni'am ma'ana sura ne na ni'imomi ana lissafowa kuma ka ɗauka tun farko duka bayani ne na ni'ima aka ce to wannan yawwa ni'matallahi da karshe la tuhsuha da za ku lissafa ni'imomin Allah da aka ambata a nan da ma wasu gurare ba za ku iya ƙididdige su ba yake cewa to wannan ni'ima ne kun kasance kuna rikan wannan abu a matsayin kaza da kuke sha aka bi da shi a haka kaga an dan jawo su zuwa gare shi suka fahimci akwai wani abu akan shi to ana nan kuma sai wata aya ta sauka a cikin suratu albakara. Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisiri ul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayan ka game da caca da kuma giya Allah ya ce ka ce musu a cikin su akwai alkhairai akwai kuma zunubi mai tarin yawa mai girma fa'idan da ke ciki da wani alheri da ke ciki wani dan abu ne wanda yake mutum zai iya cewa alheri ne amma aka zo aka duba ba wani alheri ba ne tun da abin da zai jirkitawa da mutum hankali ga babu alheri a ciki to amma sai aka dan ce musu akwai dan alheri bangaren caca wani bai za zo su haɗa kuɗi kila mutum ya zo ya samu wani kuɗi fiye da yadda da yake da shi ya je ya ji daɗin rayuwar shi ya kula da iyalin shi shi a gurin shi yana ga wannan kaman alheri ne giyan nan sai ya sha ya ji kamar yana jin nishadi kamar yadda wani mawaƙin jahiliya ke faɗi yake cewa mukan sha ta ta samu mu ji muna da ƙarfi da alfahari mm. to wannan a gurin su kamar alheri ne gare su to amma kuma wa ithmuhuma akbaru min ma laifin da ke ciki da barna ya fi girma kuma ya fi yawa fiye da wancan alkhairan kaga a takaice a nan gurin an dan nuna cewa fa an yi muƙarana to amma nan da aka yi lallai wannan yarin jaye wannan sai aka tsaya a nan gurin ba a ce ku bari ba kaga a nan gurin an taho da su za su dan ƙara jin a jikinsu cewa to fa akwai dan wani abu ba abin da yake kuma sharrin shi ya fi alherin shi yawa to ya kenan sai aka dai ci gaba a haka dai ana dan sha din ana korawa to da ƙarshe sai aya ta sauka aka ce ya ayyuhal halazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara aka ce ko wanda kai imani kada ku kusanci sallah kuna masu maye kuna cikin hali na maye mm. so kaga kenan duk wanda zai yi sallah in ya kasance akwai sauran lokaci kafin sallah mm. dole ne ba zai sha giya ba tun da giya daga cikin ɗabi'ata mm. ta kan ɗauke mutum hankali na ɗan wani lokaci mm. kaga kenan dole za su rage ta ba za su sha kamar yadda suke sha da ba nan ma aka tsaya haka ya kasance ba su sha yayin da za su yi sallah can karshe a cikin suratu al-ma'ida wadda yake tana daga cikin ƙarshen surori da suka sauka na halal da haram da sauransu aya ta sauka wanda yake eh, sahabin manzo sallallahu alaihi mai girma yake cewa wanda yake shine jabir dan abdullah albajali yake cewa duk abin da ke cikin suratul ma'ida in kuka gan shi na halal ko haram ku halatta shi ko ku haramta shi domin ita ce sura ta karshe wanda yake mm. babu wani abu da ya shafe ta jarir kenan jarir ayuwa jarir ibn abdullahi albajali sai wannan aya ta sauka Allah maɗaukin sarki yake cewa mm. ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijisun min amalin shaitani fajtanibu wal aznamu hmm. rijisun min amali shaitani tuflihuna wasu abin da ake ce ma azlam wa'ansu kamar abubuwa ne da ake zuwa da su misali mutum idan zai fita hmm. a cikin larabawa kibau sai ya zo ya watsa su ya ce ai inda waɗannan suka yi a nan alkhairi yake nan gurin zambi inda ba su yi ba zan je wannan gurin ba allah ya haɗa wa'annan abubuwa yake cewa datti ne kuma ƙazanta ne kuma saɓo ne daga cikin abubuwan da shaidan ya zo ya sa wa mutane allah yake cewa ku nisance su domin ku samu tsira gurin allah maɗaukakin sarki sai kasance an haramta giya a nan aka bi waɗannan matakai wanda yake ga sunan munji daga ciki akwai wato hikima wadda yake wato nuni cewa addilalatul qati'a ala anna alqur'ana haqqun min indillah tanzil min hakimin hamid cewa alqur'anin da muke gani gaskiya ne kuma ga dalili yankakke cewa daga Allah madaukakin sarki yake babu shakka a ciki ba dan komi ba saboda alqur'anin nan ya sauka tsawon shekaru ne fa masu yawa ba lokaci ɗaya ba to amma kuma idan ka zo ka ɗauki alqur'anin nan sai ka ga yanayin bayanin shi da wanda ya sauka daga farko da wanda ya sauka daga karshe babu bambanci dukkansu suna tafi akan wani tanaso mm, suna tafi akan salo iri daya kuma babu wani tafawut a ciki mm. kaga wani guri ya fi wani guri eh. ba bambanci kaga wani guri ya fi daɗi ko ya fi hikima mm. duk abin za ka ga bai ɗaya yake tafe kuma duda ya sauka ne a lokaci mai tsawo Ka ga dan adam yanzu a matsayin shi na mai rauni in ya zo zai yi rubutu kila sai ka ga rubutun da ya yi satin da ya wuce na wannan satin sai ga bai kai wancan ba ko kuma na wannan ya dan fi wancan ko ga akwai dan wani na kaso a ciki haka ko magana ne ma mutum zai sai ga wani lokaci sai ka ga yanayin fasaha ta shi tafi wani lokaci kuma ta rabu to amma alkur'ani mai girma duk da tsawon wannan lokacin gashi nan yadda yake duk abin da aka ɗauka na ɓangaren bayanin ibada da hukunce-hukunce da isoshi da sauransu sai ka kowanne akwai hikima a cikin shi kamar yadda Allah sarki yake cewa Allahu nazzala ahsan alhadithi kitaban Shabihan, mathaniya har zuwa ƙarshe Allah maɗaukakin sarki shine ya saukar da wannan littafi mafi kyawun labari wanda yake yana kamanni da junan shi wancan bangaren na kama da wannan du da yake sai ka ga abin da wannan yake kokarin karantarwa da manufar da yake so ya kai gare ta yana da dan bambanci da wancan amma suna kama da juna sannan kuma mathani wanda yake yana maimaituwa sai ka ga ana kawo labarin mutanen kwarai a kawo labarin mutanen banza a kawo labarin sakamakon mutanen kwarai a kawo labarin sakamakon mutanen da ba haka ba a kawo labarin azaba a kawo na rahama na rahama gashi nan alkur'ani mai girma kenan kuma an tsawon lokaci da muka faɗi na'am malam musa mun ji daɗin waɗannan bayanai da kamana da kuma waɗannan hikimomi da ka wato bayyana mana gashi lokaci ya kawo jiki saboda haka za mu dasa aya a nan masu mu. in allah ya sake sada mu a cikin shiri na gaba za mu ci gaba da tattauna akan waɗannan muhimman al'amura da suka shafi alkur'ani mai girma a ƙarshe ni da na gabatar da wannan shiri ahmad atiku awal nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum